karfe 6 da minti 15 a dakwaro da kewaye masu sauran shirye-shiryen studio kalangu barkanmu da yau barkanmu sake kasancewa tare da kwacin wata sabon muhawara ta studio kalangu shirin muhawara studio kalangu wani fili ne wanda a cikin shi muke tattaunawa kan batutuwa da suka shahi rayuwar al'umma ta yau da kullum ku samu shirye-shiryen studio kalangu kan shafin mu na yanar gizo kan facebook da kuma kan whatsapp haka zalika ta hanyar gidaje 46 da kuma talbijin shida wanda suka hada da daya a zandar da kuma biyar a birnin yamai yawan hatsura da ake samu a dakoro wanda ne ke haddasa shi menene abin yi don shawukan wannan yawan hatsuran shine maudu'in madubin da za mu tattauna kan shi a yau a ƙasar niger an samu rasuwar jama'a daga hatsura daban-daban na abubuwan hawa da yawan su ya kai kusan mutum dubu inda wasu dubu shida da da da dari biyar tamanin uku suka shi rauni a shekara ta dubu biyu da tara kamar yadda shafin jaridar ta nyami el ya bayyana shafin jaridar ya kara jaddada cewa wannan hatsarin ya shafi masu shekaru 20 zuwa 39 yawan gudu ba kakkautawa yin lodi na wuce iyaka tsohewar motoci da kuma rashin ingantaccen wato hanyoyi su ne dalilan da ke kawo yawan hatsarin da'irar da kwaro na ɗaya daga cikin biranen ƙasar niger da ke fuskantar yawan hatsura na ababen hawa muke haddasa yawan hatsarin na motoci a da kwaro ya ya kamata a ma wannan al'amarin ta yaya ne hatsurin ke faruwa ko ana iya rage yawan hatsarin hawa da ake samu a dakoro domin amsa wannan tambayoyin da masu wanda su biyo ba a cikin wannan shirin ya samu ka gayyato muku a nan cikin ɗakin magana na radiyo muryar da da jami'i na ma'aikatar 'yan sanda ta da jiwa da malam nuhu abubakar falke muna tare da wato magatakarda na kungiyar masu sana'ar kabu-kabu cewa da shitu abdullahi a tare da mu akwai wato shugaban kungiyar matuka ta da koro cewa da alhaji bizu shukau bakin mu da karbi gorin gaita na muhawarar studio kalangu ni hawa usman nake mana lalai marhabin mu soma muhawarar da ku jami'in ma'aikatar 'yan sanda ta da cewa da malam nuhu abubakar falke shin ko za ku iya bayyana mana wato yin hatsarin da ake samu a da'irar ta da salamu alaikum wa alaikum salam barka ku da zuwa don ku abin da ke kawo wa yawan hatsarori shine rishin sanin dokoki na tuki wanda al'umma suke fuskanta a nan cikin da'ira da kwaro to yanzu kamar kuna iya bamu adadin hatsira da aka samu a nan da kwaro nan da shekara daya kama a ce shekara ta 2020 nan daidai cikin 2020 an samu hatsura iri-iri wanda ana samun su da wajen 'yan babur ana samun su da wajen 'yan motoci ana samun su da 'yan ta wanda ba mu manta kuma muna akan tambaya ta biyu inda muke so ku bayyana muna kaman adadin hatsira da aka samu a nan da kuro a cikin shekara ta 2020 zuwa yanzu adadin hatsuran da aka samu cikin shekara ta 2020 mun samu aksidan 33 wanda sun kashe hannun da'ira da kwaro tsakanin 'yan motoci da 'yan motuna da masu sharet wadda ba zamance da su ba tunda su ma suna kamuna illas cikin harkokin tahiya na zirga-zirga madalla falki mun sake dawa kanku hukuma a bangaren naku shugaba wato na kungiyar ta matuka na da koro wato cewa da alhaji bizu shibgau shin a ina ka kwana a game da yawan hatsarin da ake samu a nan da koro to salamu alaikum wa alaikum salam Eh, yawan hatsura kamar abin da zan kusanta ya shahi abokin eh, tahiyar mu abokin zama aikin mu ya kusanta da cewa yawan hatsura yana dangance da rishin biyar doka e sarta haka nan ne rishin biyar doka na kuma akwai wasu abubuwa da yawa wanda ka kawo hatsura mahi yawanci yawa kuma abu ya zan kamar ruwan dare ne sai dai a hankali sai da sensibilization me ya sensibilism wani bi duk zalla accident kin nan da ka faruwa wani bi yare ne wanda ba san ka'idodi ba kuma dangance da sirtu ya an ce maka juma'a nan da kwaro muna da matsaloli na karamcin eh, hanyoyi na cikin kasuwa ko na cikin tasha tunda wani bi ya an ce maka rajuma a vraiment kana iya kamar kana bisa babban circulation ta yi yawa kana iya ka samu minti 20 ma 30 dan wurin da bai kai kilo guda ba bai kai ka takara karya ba kan ka wuce kura ta shigo mota ta shigo dan moto ya shigo abin ka sai dai a ce Allah kiyaye Allah ma na kiyayewa farsko abubuwan da zaka gani ba ka azaka ce duk juma'a a yata ba a yi aksidan ba amma Allah na shi iko sai ga an yi shi ya wuce lami lawo amma muna son ƙari daga mu dai tasha kasuwan mu ma da tasha za a ce mu sun muna kaɗan wurin ya mace mana kwarai ma kwarai ma muna roƙo daga hukuma da Allah a taimaka mana kasuwan nan da tashan nan ya lawanta mana su a yaɗa mun sunan shi a buɗa mana ita wallahi babban matsalar mu rishin kasuwan nan isassa da rishin hanya inda moto zai bi ko kuma yan kura ya kamata a ce yan an ce maka juma'a ne ko da iko zan circulation a hanyar yan ƙasa hanyar motoci hanyar motuna hanyar yan kura 'yan kura ne da sun ga mota ta tsaya kura kura 20 ma sai sun tunkaro mota guda a larkai kura biyu ma ba su dauke suna dauke kayan da mota za ta ajiya to sensibilization ne kawai ya muna kaɗan yanzu kun yi zancen kamar juma'a kamar me yasa juma'a don ba mata da sauran ranaku anan bambanci yawa ma gare shi parce que juma'a kowa da kowa ne ya zo kamar kasuwa ce ko ko da ana zo mhm. kasuwa ne da kwaro juma'a ce kasuwar ta mhm, mhm. to garan nan ne ma in ka taho abun sai dai a hankali sai dai a hankali yanzu in ka dauko garan rubuwakin nan daga gangaren nan na bakin likita kayan a ce maka ka kai bis tribune kin nan abun sai dai a hankali Allah ma na kiyaye kwarai ma wallahi kuma Allah ya kara tsare mu mm. idan muka koma a bangaren naku wato malam falke na ma'aikatar 'yan sanda shin kamar wani irin matakai kuke doka kamar a ranar juma'an nan da hatsarin suka yi wa don ya zamanto cewa kamar an samu sauki a game da yawan cunkoson da ake samu tunda kamar yadda shugaban kungiyar 'yan kasuwa bayyana a ranar juma'an nan wuraren ya matse a saman hanyar baka san ba mai mota baka san ba mai kura baka san ba mai kabu kabu na matakai kuke doka da zamanto cewa an yi tsari a wannan ranar to salamu alaikum wallahi muna daukan matakai iri iri mai kusan mutane tanki nusonfa talman alfabetize sai ba a samun daidai da adam muna yawatawa inda ta yi cunkoso muna samu muna regile mai matsaloli iri-iri ne kun san mutane dawa ba su da takardu na injinansu ko na motocinsu su yi sun ga ɗan sanda a sun ga dai mai kame su ne su ne su yi gabas su ne su yi yamma sai abin yufuwa sai har yana karuwa wakili sai ka ba ka ce inda ma ba a yi to ba wakili abin zai yin sauki su da sun ga iko sun ga abin gudu a lokacin shi yana nan yana aiki shi ne wanda zai tabbatar da kwanciyar hankali a cikin gari surturar kasuwa inda cunkoso ya yi yawa don inda hali ne surtu na masu sharet nan a samu wani abu a ɗan riƙa waye musu kai da tallafin masu hannu da shuni su gama ƙarhi da ƙarhe da 'yan meri a riƙa ɗan koya musu 'yan dokoki daidai wa daida wanda za su iya aikin su wanda kowa shi daɗi wallahi ana samun matsala iri-iri rashin sanin dokoki mun sake dawowa kanku wato malam shitu abdullahi wanda yake magatakarda na kungiyar masu sana'ar kabu-kabu sau tari akan cewa 'yan kabu-kabu suke haddasa hatsira cikin gudu ba su kiyaye ka'idodin tuki shin ya zancen yake assalamu alaikum wa alaikum salam to yanzu lalle bisa ga harkar kabu-kabu zan koma da wajen garin <clears throat> firar alhaji maganar da ya yi ta cinkoso wannan na juma'a lalle <clears throat> mutanenmu masu kabu-kabu wajen tuki da yake mutane kamun magana wacan ce ta harko ba mutum duka ya iya tuki ba <clears throat> na circulation kamar ranar juma'a wannan ana samun matsala wannan da gaske ne saboda cinkoson mutane yawa ga sharat ga fiyotan masu gilma hanya kamar ɗan kabu kabu fa moto ne amma shi na da matsala wadda za a zakkuwa dabar hanya shi fa kama ba shi samun wuri wannan etalaje na masu na yan kasuwa wannan har hanya ma aza shi ake yi ba ka samu espresso da ma za ka zuwa da moto ka yi tsaye ka jira kiliyan ba ka samu in ka diba nan mai etalaje ka diba can sharat ka diba haka wajen wasu kalolin abubuwa daban abun akwai matsala bisa circulation lalle 'yan kabu-kabu doron juma'a muna son stabilizansu muna jan kunnan su da ke juma'a ce yau a ɗora hankali ga tahiyar da aikin da ake yi <laughs> kamar ran juma'a tun ranar kasuwar ko kayan jajibiri kamar ran marijin juma'a ka ko sai a rasa hayi juma'a ne kuke ba su a rasa hayi juma'a kahin su shiga aiki eh <laughs> akwai inda muke zuwa muna musu wannan jawabi mhm. eh muna ce musu a kiyaye ko ba gaskiya ba saboda ran juma'a ne mutane wani baka san sa'ar zai gilma ka ba to irin wannan gudu na fanfalaki a kiyaye a tai sannu Allah ya kiyaye a samu a ci juma'a la ko a samu daidai walwado abin da Allah ba shi lalle akwai matsala ta circulation kwarai cikin gari wannan da gaskiya ne ran juma'a amma ran juma'a ne ake samun wannan matsala da dama kwarai eh da dama kwarai tunda misali yanzu ɗan kabo kabon wa'anda suka sirki circulation in ya zama ma musamman dai gari na da kwar wannan in kana tuki na moto wannan saboda akwai waɗanda birman ba su san hannunsu ba sai ka aiki da da naka tuki kai kai da ka iya kai na wancan na gaba gare za zaka samu abin da nake nuhi kamar yanzu wani ne zaka gamuwa da shi mai moto kai kana bisa naka moto sai ka mai da hankali gare shi shi da attahi kakane ta shi take dan ka samu kai ma ka hita shi ma shi hita mai tanki ka aiki da wannan abun sai ku samu matsala tunda mutane na wani baka san hannunka baka samu kawai tuki ne kake yi kawai ba ruwanka wani bi ana zargin ku da cewa kuna gudu na fitar hankali kun ɗauko kiliyan kuma a cikin gari ne amma kuma sai a irka yin gudu wanda ya zamanto ya huce misali idan wani abu ya gito kawai ba makawa sai dai abin da Allah ya a nan gurin mu zuku eh, ana abin da za mu cewa kullum muna tunatar da su yan kaba kaban a rage gudu lalle suna gudu tunda dukan mutane wasu da wasu ba ɗaya ba ne ko ba gaskiya ba akwai wasu suna aiki na hankali wasu kuma sai a yi musu magana ya aka yi magana amma ana ɗan tsauta kaɗan kuma wasu kuma suka ɗan manta kuma su su sake koma kuma inda an kace a bari eh. a yanzu jami'in ma'aikatar 'yan sanda falke ya ce wani biyu da kuntsin kaye su sai ku ta gudu watakila su kuma nema ne suke a daidaita ya zamanto an rage wani yawan cunkoso da ke hana hucewa amma kuma kun gan sai ku shiga gudu kuma wani bi gudun nan da kuke yi nan kuma ya haddasa wani hatsarin a nan gudun wani irin shi hankali kuke musu su masu sana'ar da kabu kabu da to cewa idan sun ga faɗan sanda ga ka'idodin da ya kamata a bi. Eh, lalle can farko ana samun 'yan matsala wannan mhm. amma yanzu muna wayar da musu da kai muna tunatar da su ku tashi ku yi tsaye ku yi takardu ku yi fermin ku yi assurance dan sanda abokin aiki ne mutum ne kamar ku ba zuwa za shi shi kwaci maka moto haka nan ba in ba rishin gaskiya ka kawo ba muna ba su magana kwarai bisa ga haka na wannan aiki namu da muke nan muna yi tsakaninmu da 'yan sanda wannan dan sanda ya gane ka ya ce ka tsaya ka tsaya ina takardu ka bashi takardu ba ka da takardu ba ka da takardu eh wannan mun fahimta bisa ga wannan abu madalla mun sake dawa kan ku wato malam shito eh idan muka koma a bangaren naku wato na ma'aikatar da ke kuma in ce na makarantar koyon tuki cewa da malam ilyasu abdu shin ya kuke gani a game da hatsarin da suke faruwa a nan da koro musamman ma a wannan rana ta juma'a da ake tarar kasuwa ranar abin ya yawa mm, assalamu alaikum wa rahmatullah eh, wato abubuwan da ke gudana ba nan jihar da ba mafi yawanci akasari yana gudana ko ina haka muke kawo haka shi abin da ka je ka zuba kuɗinka an koya za a koya maka ko kuma an koya maka ma bayan ka samu go mena abin da kamata ka aiki da shi abin da karanta nan bisa ka'ida eh za ni karatun samu farmi ka karanta shi haƙƙin haƙƙin ka karanta shi da azaranci yau ka samu kuma to sai ka saba kamar abin da ka koya duka sai ka yi watsi da shi ko sai ka yi watsi da shi kai na ka yi aka sai ai abubuwan da ka kawo accident kenan ka'ida an gaya mai ta kayi ta bakin ya gurgudu me me dan ka hauta ran kuma sai ka saki kai son ranka sore kuma da don da aiki bisa sore sai an samu matsala ko kai awa ko kai gwani ne kace za ga mai gaskiya misali sai kai kufan shi ai don sai an samu matsala to abubuwan ke kawo accident kenan bisa zirga-zirga ta tuke-tuke da ake yi wani lokaci mutane suna zargin ku da cewa masu koyon tukin wannan ba sa ma zuwa a makarantar ta ku koya sai ku kawo musu takardu tsab ku kawo musu firmi a gida shin gaskiya ne to mu ne wannan ba mu ta hakan ne mu ta hakan ba mu taba samun irin nan matsala ba bisa kan wani ce mu in dai ka zo ba a cewa ba a baka a baka ba baka baka karanta madam jami sai ka zo mu sai mu gana maka nan kwana ce ta dama nan kwana ce ta hagu nan stop ne mai muhimmanci kenan bai yiwa a ce ka zo makaranta ba gwada abin da za ka hawan abin hawa ba kamar wuka ce za baka a ce ka tare ta to in ka tai ka san inda za ka yi ba ai ka kashe kanka ko kashe wani shi ka'ida wannan madam na a ce ka tare ba ka ba wannan su magana wata magana ce daban kuma amma duk wanda ya zo mu dai ka zo wajen mu ka ce za a baka takarda ta izinin tuki dole sai ma'a za ka fi nan za ka bi nan ba ka bi nan wuri kaza ne nan wuri kaza ne kenan ai da ka jahilcin abin sun ji abin da ke bukata kenan to madalla mun sake dawowa kanka wato malam Ilyasu Abdu idan mu koma bangaren naku cewa da Nuhu Abubakar Farke na ma'aikatar jami'an 'yan sanda ta nan da kurun hatsarin da ake zance kamar yanzu da wanga malam Ilyasu ya bayyana mana cewa sai ka bi ka'idodi tak tak tak na tuki kahin a baka lasisi na tuki amma kuma akwai wa'insu motuna waɗanda su tuka wasu bata kai sai ka yi wurin wannan ma'aikatar ta koyon motuna ba shin kuna iya fayyace muna waɗannan motuna ne wanda daidai sai in kana da farmi zaka tuka su to wannan motuna wanda mutane ba su incin su tuka su a partir da su a san da biyar duk abin da ya sama baka da incin ka tuka shi in ba ka zo auto equal ba an koya maka dokoki ka bi ka'idodi da hamsin abin da yau kasa ba sai ka yi lasi ba ka tuka shi kana ka tuka shi daga hamsin abin da ya yiwu ƙasa mhm. amma abin da ya sama baka da doka ta hana ka tuka shi to a game da wannan hatsarin wani yauni ne ya rataya kan su hukumomi don ya zamanto cewa an samu ragowar shi menene ya kamata su yi ba abin da ya kamata mutane su yi mhm. su tahi su koya su san dokoki bai da wani magani sai koyan dokoki kal su yi abu cikin jahilci a komace inda na sani su bi ka'idodi in sun bi ka'idodi insha Allah za a samu sauƙin shi to kahin mu ci gaba za ku saurari wasu ra'ayoyin jama'a da muka ɗauko dangance da wannan yin hatsarin da suke wakana a nan da kwaro abin da ke kawo aksida lahin iko ne iko sun yi zaman su sai ka cabo da ka zo su hukunta ka kenan doka ya kamata a sai kenan an ka tsawata wanda bai ji ba in ya kai kan shi sai a mishi hukunci amma tun da ake waɗanda fage kan iska akwai doka an tsawata an ce ga ayi eh, kenan ba wanda ya karfin doka ha akwai ganganci yanzu in ka ɗauki waɗanda yan baro yan kura da ki gasu su da kan suna kiran aksida da gare bisa hanya gashi yanzu in kai kuna nan waje wajen babban likita yan adaidaita suna nan wurin in mutum ya fito da kaka ba ka ganin shi eh wannan bai kira aksida kidan ya kamata a yi magana a tsawata akasari dai mu dai abin da muke gani rashin tsawatawa ne rashin eh, bin ka'idodin tuki da ganganci kuma yau in mutum ya ɗauki inji abokina wallahi sai kaman in ma kace mishi wani ta sanu sai ce an shi kilanka tunda kowan garalin da ake na ɗauka amuryan ya kamata a ce in za a yi shi mutum ne ciro takarda in an ka zo cire takarda a hana mutum in an ka in kai ba da abun gaba an ka kama ka an ka maka hukunci wani ra'ayi ne abin da nake gaina kawo wannan wato ka rashin da dokokin tuki ne kuma akwai wani abu yan shara su ma suna kawo wannan wato haɗari dan za a can wuri guda kuma ga jami'an tsaro su kamata sa idanu bisa ga wannan madalla to idan muka dawo a nan cikin ɗakin magana kun shi daidai bayan ɗaya da muka saurari ra'ayoyin jama'a kan abubuwan da ke haddasa su wannan hatsarin wato a nan cikin da'ira ta da idan muka koma bangaren naka shugaban kungiyar matukata da kwarocewa da alhaji bizo shibkau me zaka ce muna a game da abin da muka saurara daga bakin wayannan mutanen oh <coughs> alaikum abin da wannan mutane suka faɗi raman gaskiya ne duk cikin abubuwan suka faɗi babu ɗaya wanda za a ce a ƙarya na su an muhaddisin duk wani yawan aksida na ɗaya na faɗa muku tun farkon wannan akwai cunkoso na 'yan kura na 'yan motuna na motocin da kankansu na rak kasuwa kuma na etalaj nan da ko'ina har bisa hanya yi ake rak kasuwa ya kamata ma a ce a aza doka bai kamata motuna na yawo cikin kasuwa ba tsakar kasuwa kama a musu tashar su daban wadda ba tasha ba ya kamata in ka taho za ka shiga cikin kasuwa ko da wani za ka sai kai garan motanka wani wuri ka shiga kasuwa ka yi bukatar ka za ka ɗauki motanka amma yan ƙasa na ta yi yan kura na ta yi mota ma ta ratsa tsakan mutane wannan tana akwai haɗari da yawa na faɗa muku Allah kiyayewa yake kwarai ma kuma kullum yana kiyayewa kuma muna roƙon shi ya ƙara kiyaye mu to yanzu a matsayin ku na shugaban kungiyar matuƙa kun taɓa tuntuɓa mahukunta da wannan bukatar taku ta cewa ya kamata rar kasuwa masu abin hawa su bar shiga da abin hawa cikin kasuwa ko kuma a faɗaɗa kasuwa a ƙara mata girma kun taba tuntuɓa su ku ji abin da suka ci a game da ba ni ma iya faɗa miki mun taɓa tuntuɓa tunda mun taɓa tuntuɓa muka ce ba ma ɗaya ba biyu ba rakka wannan a ɗauki mataki na sa order me an mataki na sa order mun zo kwamsariya ba ɗaya ba biyu ba mun zo meri ba ɗaya ba biyu ba amma kwamsariya dan kote suna da farske kwamsariya da ka zo aiki in ya shahi na meri ne ce suka sai ka ci ta daga hannun meri mu zo wajen merikin mu zo mu kwatanta turar kasuwan nan ya kamata ku ya kamata ku haɗa ma hukuma zaka sikirizan lahiyar mutane na cewa su tsawata ba lahi ba ne ba an ce gyara zamanka ai bai kai a ce a je maraba ba har kullum muna kwatanta mu dai in san samu na ya kamata a ce ran juma'a ban ce muku kowace rana ba kowace rana babu circulation da kwarwar za ta aksiran Allah kawo shi yake tunda kai ɗaya ma bisa motan ka ko bisa mota sai kai aksida amma dai ana kiyaye kan ya zaka in san samu na ya kamata doka a asa dokar juma'a ka a ƙara ganin mutum da moto tsakar kasuwa kana yawo masu kura nan kuma na kutanta muku kasuwar ta yi mana kaɗan wuri ya mana kaɗan irin mutanen da ka hallara cikin kasuwar da ƙwarba 'yan kaɗan bane ba surtu an ce maka kaka ta yi babban mota tsakar kasuwa ana da sharjuma karamin mota tsakar kasuwa tana ɗauko kawo da abun ga ɗan moto tsakar kasuwa mai kura tsakar kasuwa ɗan ƙasa tsakar kasuwa abun ya yi yawa kuma hanyoyin sun zan kaɗan rama hanyoyi sun yi kaɗan to ku a ɓangaren naku na ku ne ke da ƙungiya ku ne ke da kawo kayan kuke tuka motocin masu kawo kaya kuke tuka motocin waɗanda suke kawo jama'a shin babu wurare ne na musamman wanda ake cewa wannan mota mai kawo lodin kaya ga inda ya kamata tsaya a ta cin ayi da shirje a kawo kasuwa ko kuma mutane in kun kansu ga inda ya kamata tsaya dai Allah dole ko a cikin kasuwar nan zai kawo ya sauke mutane mai kaja shi ma ya sauke mu ka kawowa mhm. amma banna ko kana yanta yan akwai mai ta ka baya kana gyara zaman ka mu lalle mu ka kawo mu ka dauka amma hukuma ce da tsara ka'idodi yan an ka tsara mana ka'idodi aka yi doka dole mutum zai biya doka ba wanda ya ƙarin doka mu da kanka mu muna son a tsara doka kowa ya bi order in an ka tsara mu an ka ce ga inda kaza zai tsaya ga inda kaza zai dole ni mutum sai ya bi haka nan in ka kake wannan doka ba dole za a ba hukunci ba to ba a tsara mu ba balle mai haka kai da farin tagwon ka zaka ce ka sai dole sai kai wani kaza za kai sai a dauke ka mahukaci ko kuma wani mahi bace ka bacin ma kullum muna gamawa da shi amma yin hukuma tare na tare da mu kwatam ga yanda za a yi ga yanda za a yi wallahi dole za a tsara kuma dole abin za a gani ya yi da kyau mun sake da kan ku idan muka zo wajen naku wato malam falki na ma'aikatar yan sanda ya kuka ji da ra'ayin jama'a da muka saurara ra'ayin su to na ji wani malami ya zarge mu kan wai dole shi na bisa gare mu mu ba mu da laifi ko guda wata shi bai san aikin mu ne ba inda ya san aikin mu da ba zai faɗi haka nan ba yau in mun ce repression za mu yi ba motan da kai to a garin ga mu ko mutane ne kamar hilani muke masu kiyo al'umma muna son mutane su zo tare da mu ba dan mu kore su ba ba su da takardu ku diba alal misali mutane suna yawo ba da ko assurance in sun kai accident ranar ne suna wayo ne wayo kaina normal man kaso ya kamata su tai me sai dai ai musu ya tara da aja hankulan su don ko wannan da ya wada kanan bai san aikin mu bane Gani shi da shi ke bai san aikin mu ba yau in mun ci muna aikin ba mu hitowa da mutu. babu shi amma duk da haka nan sai ana ta daidai wa daida da al'umma Tun tunda duka mu ba ɗaya ba ne in wani ya karanta wani bai karanta ba kuma mutanen nan wa'yan ne kanninmu ne uwayenmu ne kakanninmu ne don ko sai ana sara ana dibin bangatari mun gode falke mu kuma ka wato malam shitu ka saurari ra'ayoyin jama'a mi kashi daga abin da suka faɗa eh lalle abin da suka faɗi haka nan ne eh haka nan ne abin da suka faɗi saboda lalle shi abu duka ya aka ce akwai tsari gare shi akwai doka ya aka bi wannan tsarin ba za a samu matsala ba a matsayinka na magatakarda na kungiyar masu sana'ar kabu-kabu mafi yawa daga cikinku ba su da takardu kamar yanzu yadda wato malam falke ya bayyana muna shin wani yunkuri kuke dai to cewa su masu sana'ar kabu-kabun nan sun shiga cikin ka'ida lalle <clears throat> muna fatakar da su kullum sensibilizan su muke yi bisa ga wannan matsalolin na takardu baske mu da awakin su dan kabu-kabu da kaya aksidan mu ke wahala mu kai mu kawo hospital mu kai mu kawo police mu kai mu kawo abin gashi amma mutum kana da takardun ka abu zai zo ma da sauki kullum faɗa musu muke yi in dai ka ce ƙarfe za ka hawa sai ka yi lasin sai ka yi inshora wannan dole ne dole ne kuma ba nan ba ne ƙasar mu duk duniya haka nan ne paske akwai wani sun ka jahilci abin yanzu muna in muna sensibilizan su da mun ce maka wa ne kai kokari ko da farmi ka fara da shi sai shi ka ba son shi muke yi ba saboda tsananin yanayin rayuwa wani ganin yake wa'annan kuɗin da za ya tashi ba da farmi a yi mishi za su yi mishi wani abu shi kuma ba haka nan ba ne da daɗi da ciwo tun jika ce sana'a za ka yi ta hawan ƙarhe sai ka yi wannan farmi eh, kullum muna tunatar da su bisa wannan abubuwa muna faɗa musu haka nan an fara ganiya guda guda sun fara yi suna ɗan yi kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kenan wata rana za a samu yan bon number na masu farmi da yawa cikin kabu kabu Eh Malam Ilyasu Abdu na makarantar da ake koyon tuki. Shin wasu 'yan kabu-kabu da yawa kamar yadda magatakardar nasu ya ce suna baya-baya wurin zuwa su yi wannan takarda ta farko cewa da lasisi permi na samu akwai tuki. Shin farashin ne kuka tsaurara ko ku me yasa suke jin fargabar zuwa? Eh to madam ba farashin ne suke ji ma wuya ba kin san an yi wani lokaci ma ya kai bara ko bara waccan ne da suka yi kungiyarsu suka ta meri sai suka zo tambaye mu nawa ne muke farashin farmi sai na ce masu farmi na moto ko na mota tun da hawan biyu ne na moto kenan shi ba sai ka yi tuki ba iyaka ka'ido ne za a karanta da su za a karanta ka sai suka ce a na mota suke so sai na gaya musu yadda ake yi na mota misali na masu musu kasa tun muke yi sai suka ce a to tunda suna da yawa suna da kungiya menna za su tafiya wajen mayar suka ta meri can wajen sj suka yi magana to da suna da a samu sulhu a musu ragowa don kowa ya samu ya yi ya samu abin da ya nema abinci mere kira ni sj ya ce kaji kaji ga ɗan kabu kabu abin da suka kawo bukan da suka kawo kenan namu taimako da za musu ma musu sai na to kaji da muke farashi amma da abin ya zo ta hanyar hukuma gaba daya kowa na neman taimako a yadda lady milon a birki sankatu yawwa don kowa ya ji daɗin biya an yi haka na sun kai an samu namuru suna da yawa sun kai gaskiya sun kai hamsin yalla ke gani ko ba har da wadda da ta wuce kuma hakika hakikin gaskiya hakikin gaskiya sun ji daɗi kuma su kan sun yi murna tun da yanzu haka wasu ma sun bar sun koma ga mota kenan ci gaba ne aka samu na wurin don muka musu wannan farashin madam to tun daga can ba su ƙara zakowa ba in ma wani ya zo bai ci ɗaya biyu wanda ya san mahimmancin abin kenan ya ga abokin shi daga farmin nan kabu kabu Allah tamke shi ya yi mota sai shi ma ana dan samun guda guda ke wanda suka dan gane suna zuwa suna yi babu tsananta tsananta madam wajen biya kenan ko da ka kawo mana kuka sai kuka ce kana da assurance farmi abu ka da don kariya ko iko ko kuma as accident sai ka zo ka biya a taimaka mu duka gaba da kowa taimaka mu juna nake abin da kawo mu hankura da shi tunda yanzu haka ma ba maki yanzu haka na tambayi mutane da yawa wanda suka bani rabin kuɗi har na ƙara musu kayan su ba sake dawa ba na san ana in dai <laughs> ga rayuwa sai an ga motar rana to kin yi abubuwan da ake sa ba yawa a ce an tsananta wajen ka taimaka ma wanka <laughs> mm. mun gode sosai iliyasu wato malam shitu a tsarin wannan da iliyasu ba bayani yanzu an samu kamar masu son a kafa guda mutum hamsin wanda suka samu wannan lasisin sin yau ana iya kwatanta adadin masu sana'a kafa kabu a nan da koro yawansu kamar suna kai mutum nawa <coughs> to misali lalle muna da dan yawa wanda kayan sana'a kabu-kabu sai ya zamanto aikin na kabu-kabu wasu nan cikin gari wasu ga dashi to misali ne aka ɗauka dai misali ana aya kai wa mutum da kai wajen ɗari uku masu kabu-kabu hmm, to sai zaman towa wace ne ake mafi yawa duk yawanci duka daji ne suke wanda annan cikin gari ba su da yawa ye eh, kun je abin wanda yake ta hmm. to yanzu ina hulɗar ku tsakanin ku da ma'aikatar 'yan sanda eh hulɗar da tsakaninmu da su ba mu da matsala da su abin ne wanda ka san shi ya zan wajibi gare ka ka yi takardu ka yi farmin ka yi asirin sakenka wannan babu wanda shi halci wannan abu sai dai halaka ta zamantakaya ta rayuwa da muke ciki ta yau da gobe shi kaɗai ne kawai to kamar misali yanzu wurin yin wannan takardun lalle abu ne wanda yake bukatar kuɗi shin tsarin da kuka yi tare da wannan makaranta ta koyon tukin mota shin kun taba jaraba shi da ma'aikatar ta 'yan sanda don ya zamanto su masu kabu kabun sun samu sun yi takardun su kamar an bi an yi su a hankali haka ba tun da kuɗi ne su abin ke bukata kamar a yi wani tsari na cewa za a rika bada kaɗan kaɗan ko kuma wata hanya dai ta yadda zai zamanto cewa duk mai sana'ar kabu kabun yana takardun shi kun taba tuntuɓar ma'aikatar 'yan sanda don ku ga tsarin da za ku yi zaman ko yana cikin ka'ida ko kowa da ya kan shi ne ke. eh to kowa kamar takan shi ke yi amma can wajen matsala wato equal wannan wurin versimen kin kana ya ka ba da rabi ka fara abin da agare ka fara da shi su suna su gane sun san da halin rayuwa wadda yake in ka fara ka fara can gaba kuma ka yi versi abin da bai da matsala irin kawacin wadda ake dibi sai dai niyya wasu ba su da niyya wa'anda adda niyya abin nan da agare suna zuwa su ba da shi su ci gaba da karatunsu kuma su samu lasisin nasu madalla mun eh. gode wato kuma ka ilhaji bizo shibgau shugaban kungiyar matuka wani lokaci ana cewa yawan gudu ko kuma wuce misali wurin loda kaya sannan kuma da gajiyar da motocin naku da kansu kai suke haddasa hatsira a nan gurin wani irin tsokaci zaka mana salamu alaikum madam yawan gudu da lodi da minana babu ɗaya wanda za mu ci a ne daga ciki haka nan ne man shi ya zan sunan shi an ce dan bunye ya bejin mai shi sunan shi eh, lodin nan da yawa wani bi wai da a dan samu wani abu na saboda ciye-ciye ya mu mota na transfer yawa mai ya yi tsada wani bi dan lodin nan in ba ka yi dan surshar shi kenan surshar shi nan mun san haiku ku faɗa yake bisa surshar suna mana hada amma dai dan rumtse ta nuna akai mun san ba daidai ba ne ba kuma wani bi gudu ga mota sayar da ana yi ne kun san zamani can da durobobi duk tizana sun san da tuki yanzu ko zamani ya zaka ɗan yaro mu wanda ya ventan sai a mai fermi a mai fermi kuma bai da kuɗi zashi mu duk da haka nan muna sensibilizan administran bakin gwargwado muna yi shi aksidan zawwa yake allah shi kawo aksidan ya kawo mai tsanani ya kawo mai sauki amma bakin gwargwado mu dai a matsayin mu na magabata muna sensibilizan yara in ka tayi da mota ka tayi lahiya ka dawo lahiya miya ya haka nan yau ba aksida mu ko fana kai da mota duk irin ludin da kai babu riba gare wata mota sai ka yi deplasan dan garaji wata mota sai ka yi deplasan wata mota ma ta zo ta kai maka kayan gyara ludin nawa ne ake yanzu hankuri ne dai ake wani bi sana'ar danka a zo a rungume hannuwa amma da gudu da wani surshar ba wanda ba mu yi saboda Allah kuma muna sensibilizan mutane a rage kullum ana yi to ka san gida in yayi yawa dole in ka maido wani ɗaga hanya wani ɗan baka ya maido shi sai dai hakuri amma yawan faɗakarka na sa wani abin ya rage wata rana. Eh, yanzu wato malam bizo ya yi zancen ana ma yara ƙanana firmi daga shekara nawa ne ya kamata yaro a mishi lasisi na tokin mota. To, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. A bisa ƙa'ida doka ta aje komi ba ta yi abun a haka a karaz ba dan yaro in ya kai shekara 20 ba biyu ba da digital 20 ba biyu in ba kaiwa ma maka da digital ki ma sai ka yi amma autorization parental an sa gado sai kenan ko da wani abu ya faru shi ma'ayin naka wanda ya hannu ga autorization kin shi za ta hawa kenan ana hasashen cewa da digital da yadda za a yi kaɗan kammala hankali kaɗan bisa abin da za ka yi bisa ka'ida an ba a ma ƙasa ga sha biyar da goma farmi wanda kenan goma bi kai ana farmi na a ayan na moto kamar da a gida ya gai moto karami wa me shi sai in ka kai ajikin daidai sazan disata ake shi ma na moto ne ake maka shi ne ake cima a'a kategori kategori ne kenan ba a ma wanda shekarun shi ba su kai ba daidai daga bakin dizuta ne dizuta ma he an ma autorisation baranta a cikin dosi kenan doka ce ta aza ta ta kasa ko ce ta ta zarga ta mm. ga to da mun gode Ilyasu eh malam Nuhu Abubakar Falke na ma'aikatar yan sanda ta nan da kuro shin idan aka da kuka kama yaro wanda bai kai shekaru nan goma sha takwas ba yana tuka mota wani irin hukunci ne ya rataya kan shi ko kuma in ce kan mahaifan shi to yaro wanda bai kai shekara ashirin ɗaya babu wayo kasa inda ya taka doka sai dai a gama shi da juju dominar shi zai kula da shi shi san wanda zai yi da shi mm. to madalla ina ganin cama dai a nan muka zo karshen muhawarta mu amma kahin mu yi sallama da ku kwata-kwata shin a ganin ku ana iya shawo kan al'amari wannan na yawan hatsarin mota a nan da koro malam farke wallahi inda an saniya ba a hana shi kwata-kwata amma zai ragu kwarai wani hanya bi shirgu kwarai mutane su ta yi su koyi dokoki in sun ka bi dokoki insha Allahu abin zai ragiya kuma su bi ka'ida mini ne ka'ida wajen takardu yanzu in kai ka babu wani haɗuwa zuciya haɗuwa gaba ko ka hito me ka ne baka da takarda da ka hito baka son maka ga dan sanda bisa hanya ka ga ka a lokacin shi dan sanda abokin kowa ne wanda mutane ke waɗi abokin kowa ne in ba mutane ba mu samu wani labari in ba mutane ba mu samu abin da za mu haɗi don ku mutane su bi dokoki su yi takardunsu shi kenan sai a zamana lahiya zai rage a kwarai tunda ko ka yi aksida in kana da takardun ka sai ga abin ya zo da sauki nan da nan dan shaf shaf shaf komi ya kare amma in baka da shi kenan kai ne zaka buga nan ka buga nan ka buga nan wayo ni wayo kaina abin ya ishe ka shi ma wanda zaka tuntuba abin ya ƙarin shi tunda ka ɗauki moto babu assurance ba mai maka maganin ta sai Allah wani in ya raga maka wani bai raga maka sai ya kai ka ga bango ya ce maka a ni ai mutum nan wajen mutum goma shi ka ci da wa zai ci da min su bai raga maka fa bai raga maka kai accident babu amma ya ce um, mutum goma shi ka ci da bai raga maka to kai na kaga halin da ka dauka nauyin mutum goma baka da shi kenan banna ta yi banna gode idan muka zo wato a bangaren naka malam alhaji bizu shugau na kungiyar matuka ta da kwaro a ganin ka ana iya kawo ƙarshen hatsira da ake samu kwata-kwata a da kwaro to ƙarshen a ɗora ana kawo ƙarshen shi ba a kawo ƙarshen shi abu in ya hito daga Allah ai ba a cewa ana iya sanin ranar amma sensibilization ko ita ba ta magani amma tana ragewa kuma da hanyoyinmu wasu ba sa da kyan sai dai ta yi a hankali kyanan ya cancanta da dole sai da sensibilization hanya ba kyau kai yaro ba za ka tainar kwanta da a bari in ta yi hankali hanyar da zanibi kaza kaza ba ta rikiyo in ta yi hankali ko da wani abu ya zo da sauki zai zauwa hanya ba kyau yaro da kurta ka ɗauki mota gudu za kai ba dole aka samu mishkila ba ko kuma an yi lodi ya yi lodi ya wannan kuma dole a samu wannan abu amma mahi hanya ta guda ce a ci gaba da ba da horo a ci gaba da ba da hudu ba ga yara matuka shi ɗaya ne zai iya madalla mun gode sosai idan muka dawo wajen naka wato malam shitu abdullahi magatakarda na kungiyar masu sana'ar kabu-kabu shin a ganin ka ana iya shawo kan matsalar ta hatsuran ababen hawa a da ƙoro eh, ana iya shawo kan matsala kuma sai dai abu da sauki wajen allah kamar a eh. ganin ka wata shawara me za a yi don ya zamanto an shawo kan matsalar eh to abin da za a yi da a shaka matsalar saboda hanyoyi a babu na ɗaya aka ce kamar ranar juma'an nan guduron kimman da ake bisa gare shi mai da shi ake karami da masu etalage da masu sharat eh, shi mai moto ta yabi ba shi da maurin zahen tsaye eh, kenan kana ma tsaye dabar hanya sai ka gama wani ya gaba da kai bakar labari to duk irin wannan abubuwa ana sensibilizan abu ko ko mai tana nata aiki kowa ya tsaya matsayin shi ga an da kamata ku zamana ba ga an da kamata ga ku zamana kamar abin zai zo da sauki eh ne wannan aiki ya yara ta ga meri da aka ce ranar juma'a masu etalage su saki hanya masu sharet wanga wuri ku barbi ne ga an da kamata ku koma duka abin za a samu dan sauki su le in suka samu salari ga hanya ka san wanda kai ka etar gudro mai in babu salari ba ka gana abin da aka gaba gari ka dole wani mai moto za shi ko mai mota ya zo ya ture ka baka labari Shi ne ke kama na matsala ga wannan abubuwa idan aka yi tsari a wannan abun zai kawo zai sau da sauki ba za a samu sauki kwarai insha Allah za a samu sauki kwarai to madalla mm. eh Ilyasu Abdu na makarantar koyon tukin mota shin wani shawari ke gare ka don ya zamanto cewa an kawo karshe ko kuma an rage yin hatsarin da ake samu a dakwaro masha Allah wato hakika madam, akwai ni akwai wani abubuwa mara kitimanto a ƙwarya nan gara mhm. surtu kamar da ake girar kasuwan na maram wannan abu hakikan iko kan sosai sun yi aiki sosai duk da suna yi sun kara za ka ganin dan kura na jaki sai mota ta tsaya daidai ga bisa eh, gudurum da lodin kaya bisa jaki madam sai ce daidai nan zai tsaya bisa daidai mota nan a yi da shirya a tsora ga mota kuma kai wasu na bayan kuma suna gaban ka suna jiran hanya su wannan abu yana ɗaya daga cikin mai cimu da rai wallahi tallahi har kullum shaki ban da rai sa wani matsala wani kacin mai dan kura ya ja ko macen ya a'a nan ne zamu ɗora kaya ga mota gaskiya wannan wuce ce wannan ce a ga mota zamu ɗora kaya na musu gareta ba ha gusawa dan kai ra'ayi ka sai ka takura mutane da yawa ya yi haka nan dai wallahi wannan abun kullum shaki wanda da rai sai sai na samu wannan matsala zan ƙara wani abu bisa abin da ya haɗi mhm. wannan abu hakikan gaskiya ne ole kura ka jata ita ce ka janka nan abun da ke ci mutu kwarya nan mutane kwarai sai gani ya saki kura ita za ta tahi shi shina baya gare ta babu matuki yanzu shine zai betta ita ta shi ita ce a tahi shi wannan abu ya ne za a samu za hana a samu accident madam dabba hankali gare ta kai kana musu gare ta ma kai gidan ta ba ta da ake so ban tana babu kowa musu gare ta ba sai ta su da yawa an sha sai a saki jaki sai ta yi karcin motar mutane tana tsaye eh? ina mai jiki sai mai ɓace can daga bai tabbata jikin ya yi ɓanna jikin ya yi ɓanna to to ya kamata irin na abubuwa madam duk su ne da hatsari ne mana Kina a kiyaye su a kiyaye abin da zai kawo su kuma sai a samu rangwame shi da shi lahi da ka gan shi alamar lahi ne to kauce mishi sai ka samu sauki amma da ka bar shi dole sai ya sai kana sai a samu matsala abin da san cewa zai zama laifi a kiyaye ta a samu rangwame ita madam ka'ida ta tuki ko baka taimaka makaranta ba ko baka taimaka makaranta ba kana hankalta da yadda hankalin mutane suke na hankali sai ka aiki da shi kenan ban ta nama ka taimaka makaranta wasu kawai abin hakan ne ake shekara bai ko mai ake abin ya ja baya bai ja baya da Allah to amin da sa annabi ina ganin cewa dai wato duka duka dai anan muka zo karshen muhawarar tamu ta yau wato wadda ta yi tsokaci kan yawan hatsarin motoci da ake samu ko kuma da ababen hawa wanda ake samu a nan da koro game da kwaje daga bakin wato bakin namu ya kamata kowa ya kawo tashi gudumawa musamman ma wato ma'aikatar meri ya kamata ta yi tsari na ya zamanto cewa da mai kura da mai moto da kuma wanda yake da mota kowanne ya zamanto ya shiga cikin hakkin shi musamman ma idan aka zo kamar ranar kasuwa da suke cewa inda lalle lalle aran nan ne hatsarin suka yawa kuma cunkoson da ke da kwai da rashin tsarin da ke da kwai shine ke haifar da haka aka ce in kunne ya shi dai gangar jiki ta tsira da fatan dai wato sakon naku zai shiga a kunnuwan da ya kamata duka duka dai a nan muka zo karshen muhawaran kun saurare mu tare da wato malam nuhu abubakar falke na kungiyar eh, na ma'aikatar 'yan sanda ta da koro da kuma wato magatakarda na kungiyar masu sana'ar kabu-kabu cewa da malam shitu abdullahi da shugaban makarantar koyon tukin mota ilyasu abdu da kuma shugaban kungiyar matuka ta da koro cewa da alhaji bizo shukau a madadin kowa da kowa ni hawa usman nake mana sallama sai wani lokaci insha Allah mu kasance lafiya